La mission de ce centre, c'est l'insertion des jeunes. Aiki wannan ma'aikata shine taimaka ma matasa wajen zamantakewa tattalin arziki da kuma al'adu cikin yankin jihar Yamai yake. Cikin wani balbali na komin ta shiya mai lamba biyar kenan matasan Yamai yake kulama. Matasan ana koya musu aikin hannu na fenti da kuma yanda iya mata za su gudanar da rayuwarsu a gidajen mazansu da koyon kwamfuta wasannin gargajiya da motsa jiki. 'Yan shekaru sha uku zuwa sha hudu ne ake baiwa wannan darussa saboda masu wa'annan shekaru ne aka girka wannan makaranta 'yan mata da samari. Ba sai da wani digiri ba yaro in ya zo nan sai mu karɓe shi mu koya mishi kuma dukkan irin darussan da muke badawa. Idan ya ƙare ɗaukar darussan ya kammala sai mu ba shi takardar shaidar kammala karatu da muke cema sartifika Misali kaɗan kamar masu ɗaukar darasin kwamfuta akwai takardar da muke badawa ta shaidar wato yaron ya koyi aikin kwamfuta. Ayyuka da muke koya musu suna da dama akwai yanda iya mata za su ayyuka a cikin gidajen majansu rini na tufa haka zalika akwai darussa na karatun alkur'ani da muke masu akwai wata mace da muka ɗauka mai basu karatu muna da sashen da ke ɗaukar yara da suka kasa a makarantar boko ko wa'anda suka daɗe rabonsu da lakwal da muke ce masu gwanda shans wato sa'a ta biyu suko a tallage saga suke inda malaman gama ke basu karatu. Sai sai professor Latom kile zan